kasan eh, wannan rana babban rana ce gare mu sutu yan Nijar. Eh, da yake kasan shugaban mu na kasa a shigan kasar mu na fari wannan president Jori Hamani da shi da eh, president Shangor da Burgiba da president King France su ne suka tattauna suka samu suka ka'ida wannan ranar wanda ake kema francophonie da da da da da sai ake ACCT a da yanzu cooperation culturelle da technique kuma da daga baya kawai da shi francophonie wato ya kumshi duka kasashen duniya suke yake da harshen faransanci cikin kasashen duniya nan don a nan Nijar ne aka fara wannan Eh, ta yadda wannan aikin ni dole ne a Nijar ko shekara mu yi wannan tsufa don mu nuna wa duniya ka lullu Nijar shine yana cikin yan jagoran wannan harkar tallafar musamman. To ina matsayin wannan harshe a sauran sassan duniya a yau? To wanga eh, babban tabbaya ce tunda akwai harsoshin duniya manyan manyan harsoshin duniya wanda ake aiki da su kamar su ingilishi kamar su larabci kamar su espanyol kamar su italiano to mu da niyan da afirka yau na yamma faransanci shi ne na fadi shine na fari wanda shi muke yi to a ganin ka kamar an san cewa wasu harsunan za a ga cewa suna samun ci gaba wasu kuma suna samun sha baya ya za a bayyana matsayin faransancin a duniya a to kasan wannan lissafi ni ba ya baka shi amma ni da sanin da na yi faransanci bai rage ba wajen bai rage ba ko kaɗan tunanin matsayin shi na da kuma ana duk da ya kamata a dawa abin gasa shi tunda yanzu aka da kwalcin mu na Nijar duka kowace da kwalkaje da faransanci ne ake yi in aikin gwamnatin da faransanci ne ake yi in takarar ake yi da faransanci ne ake yi ba a kiyaye yana koma baya kamar wasu na ganin cewa watakila matsayin harshen ya kamata a ce ya wuce kasashe renon faransa waɗanda ta yi wa mulkin mallaka hatta sauran kasashe a tarar ana amfani da shi kamar yadda misali a kasashe irin su nijar ɗin ake amfani da ingilishi tun daga matakin sakandare to kasan ko manyan kasashe na turai kowace da abin da ko ce kana ko kowace ce harshen ta ce take ci gaba to yanda su wannan haka faransanci take kuma mu ka dai kana duba banda kaman abin kuma ce nan ya ba shi ni dai vraiment ba cewa an maida shi an ware shi cewa ba ka ci gaba kana ci gaba ya kamata ban ga wani koma baya ba gare shi ni dai ban gani ba To daga ƙarshe tambaya ta ita ce idan aka kafa ƙungiya ana cewa an kafa ne saboda amfanin kowa da kowa. Ƙungiyar da ake kira suna Francophonie OEF kenan. Kamar wasu na ganin cewa ana kokowa ce domin raya harshen wata ƙasa wato Faransa. Maimakon raya harsunan sauran mutanen da ke ƙarƙashin mulkin mallaka na Faransa ko kuma suka taɓa kasancewa ƙarshen mulkin mallaka na faransa ba ka ganin cewa da watakila an buɗa an baiwa kowa dama wata dama ta raya ta samar da ci gaba wasu ayyuka na ci gaba da yaɗa al'adu da watakila harshen ya wuce inda yake a yau mun gare tambaya ta kar ta koma siyasa ba sai ni harka wannan eh, wannan ba ta ba ni aikin mu ne mu bunkasa wannan harshe wanda ya zama to eh, kasashen mu da barikin mu da shi take aiki to kenan wani zance na ma wannan eh, yankari na To muna godiya sosai. Ina gode